من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وينقيم السلام عليكم ورحمة الله a darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma za mu tashi farkon aya ta tasa'in da biyar shine malam yace ma taqaddama al-kalamu ala taqrir at-tauhid wan-nubuwwa ala بذكر الدلائل على كمال قدرته وعلمه وحكمته wato yayin da bayani ko magana ta riga ta gabata a baya ala da karirin tauhidi wajen tabbatar da tauhidi wannan nubuwa da kuma tabbatar da annabta arjabahu bi dhikri dalail abin da zai biyo baya shine an ambatan dalilai waɗanda suke nuni ala kamal qudratihi bisa ga cikar kudrar ubangiji wajen yin abin da ya so wa ilmihi da kuma cikar iliminsa wa hikmatihi da kuma cikar hikimarsa wajen hukunta al'amura tambihan ala anna al-maqsud al-a'zam ma'rifatullah don fadakarwa duka ga cewa babban manufa dai shine dan adam ya san ubangiji allazi yastahiqu an ya'budahu wahda wanda Allah din nan shi kadai da yake cancanta mutum ya bauta masa shi kadai Fakala, ya Allah ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون إن الله لله الله تعالى خالق الحب shine wanda yake mahalicin dangin al'amurra masu kwaya kamar gero kamar dawa kamar masara wake maiwa da dukkan al'amurra waɗanda suke dangin kwaya inna allaha khaliqul habbi shine mahalicin kwaya wanda yake halittar ta daga cikin hudar da take fitowa wannawa shi ne kuma mahalittin dukkan dangin kayan abinci wanda yake da kwallo kamar mangoro akwai kwallo a ciki kamar pinya akwai kwallo a ciki kamar lemo akwai kwallaye a ciki kanana annawa wannan shine abin da ake nufi da ko kuma kwallo na dukkan dangin abin da ake ci an gane ko yukhrij al-hayy min al-mayyit ubangiji ta'ala shine wanda yake fitar da rayayye daga cikin mutane kal insani wa sa'ir min al-nutfa kamar yake fitar da wa zalikin dan adam da kuma tsuntsu minan nutfa sai dan adam din nan daga digon mani wal bayda sai kuma tsuntsu din nan daga cikin kwai wato abin nan a nan gurin digon mani kamar matacce ne sai ubangiji ya fitar da rayuwa daga cikin sa shine dan adam kwai din nan kamar matacce ne sai ubangiji ya fitar da rayuwa daga cikin sa shine mai tsuntsu bayan an kyakkyace wannan kwai din ko dukkan abin da yake ma'abucin fitowa daga cikin kwai shine ma'ana yukhrijul hayy min al-mayyit wa mukhrijul mayyit min al-hayy kuma ubangiji ta'ala shine mai fitar da almayyi ke mataccen nan min alhayy wato daga cikin rayayye wato sai zanto kamar aka san wancan kenan an bayyana ku wato fitar da kwai kenan daga cikin tsuntsu ko daga cikin dukkan abu mai kwai kamar kaji kamar zabi da sauransu shi kwai din matacce ne ita ko kaza rayayya ce zalikum Allah mai muku wannan aiki da aka ambata ne Allah Allah malikin kowa da kowa fa anna tu'fakun dan me ake kautar da ku daga tafarki shirya ai fa kaifa na an imani ta yaya ake kautar da ku ga barin imani ma qiyamil burhani tare da tsayawan dalili da ke nuna kadaituwar Allah da cancantar da wajen abota masa shi kadai duk da kasancewar dalilin ya bayyana amma kuma kuke bijire ma Allah ta yaya haka take faruwa an gane ko to wajen wannan yukhrujul hayya min al-mayyit wa mukhrujul mayyit min al-hayy shine fassara da wadansu malaman suke wadansu malaman suka ce yukhrujul hayya min al-mayyit wa yukhrujul mayyit min al-hayy ma'ana ubangiji na fitar da rayayye daga cikin matacce shine dukkan dangin zuwa da ke fitowa daga cikin kasa dai ita kasa matacciya ce sai Allah ya fitar da rayayye daga cikin ta shine dukkan dangin tsoro da ke fitowa daga cikin kasa an gane ku? dan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna kasa ta canzanto matacciya الارض البيضاء كنا احييناها daga baya sai muraya ta ita wa akhrajna minha habban fa ya yaqulun sai mu fitar da danyen kayan kwaya wanda daga cikin su ne ko mutane ke cin an bai ko waɗansu kuma suka fassara da cewa shi ne rayayye daga cikin matacce ma'ana a musulmi wanda yake daga mahaifa kafirai matacce daga rayayye ma'ana kafiri wanda yake daga mahaifa kuma musulmi ke da shi kafiri kamar matacce ne musulmi kuma shi da rayu ma'ana Allah dai ne cikakke kudura ne wajen fitar da abu daga kishiyarsa zalikum Allah dai muku wani aiki da aka ambata shi ne Allah banda shi ba mai yin wannan fa anna ne da ya yake kautar da ku ga barin imani sallatin خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم خالق الإصباح وبيجي كما شيني بيكاو حتى صافية الإصباح صافية كنا مصدر لمعنى الصبح مصدر الكلمة لمعنى سجين الصبح دا الصبح دا الصباح دا الإصباح لك معنى سجين صافية أنا كو أي شاق أمود الصبح وبيجي شيني كي كي تدهن دلي يقول له دا أسكن صافية أسكن صافية وهو أول ما يبدو من نور النهار الإصباح nan شيني فرقم حسكن دي يكي بينا من نور nahari daga cikin hasken yini yana bayyana ne an zulmatin laili daga cikin duhun dare wato alfidar lokacin da ke kekewa ai akwai ragowa mai akwai ragowar dare to sai Allah ba labari da fi'ilin falaka wanda ma'anarsa shine kamar tsaga abu ko keta dan fitar da wani abu daga cikin sa ma'ana kamar dare wani mulmulallan abu ne sai ubangiji ya keta ya fito da mai ya fito da ne shi to shi khaliqul isba'i ubangiji ne dai mahalicin safiya ko mai kawo safiya yayin da ake cikin duhun dare wa ja'ala al-layla sakana kuma ubangiji ne wanda ya sanya dare ya zanto sakanan sai wadansu ce mai duhu wadansu ce wurin hutu abin da yasa suke cewa mai duhu saboda sai in duhun ya samu ne sannan za a samu hutu din dan haka a wurare da dama ubangiji ya kawo dare cewa wato mai duhu kenan wallahi idza yaksha wannan hari إذا تجلى da kuma والليل إذا layli idza saja da dare yayin da ya lullube mutane da duhunsa shine saja ya rike mutane da duhunsa an gane ko ma'ana ubangiji dai ne ke sanya wa mutane dare domin su samu sukuni taskunu fi al-khalqu min al-ta'bi halittu duk su samu sadadawa saboda wahala da suka sha a kai kawo da suka samu kansu a ciki da rana duk Allah shine mai kawo wannan kuma ya kawo wannan wa shamsa wal qamar kuma ubangiji shine ma'alicin rana shine ko mahalicin wata bin nasbi wato zaka ce ashyamsa da fata wal qamara shi ma dai da nasaba kenan asban ala mahallil layli dan ay atafin su akan wurin al-lailu domin waja'ala al-laila al-laila kaga anan maf'ul ne saboda haka wa shamsa wal qamara ay waja'ala ash-shamsa wal qamara kuma dai ubangiji ne wanda ya halitta rana ya halitta wata husbanan domin su zanto ababen yin lissafi da su idan rana ta hudu ta fadi ta sake hudowa ta fadi ta sake hudowa ta fadi kwana nawa kenan uku da ta da fadawanta ne ake yin kididdiga yau wani ya yi bakwai da haihuwa don saboda haka bara yanka masa rago bari kuma a yi masa ne a yi masa aski yau wance ta yi wata uku kenan bayan sakinta to kenan ta kammala idda matukar dai yarinya sai karma wadda bata fara yin jinin al'ada ba ko da tijuwa ce wadda ta kai shekarun da ta jinin al'ada yau wance ta yi wata hudu da kwana goma da rasuwar mijinta shi kenan ta kammala ta kaba kenan an fahimta ko yau wata kaza ya wuce kaza ya wuce ramadan ya zo kenan za mu yi azumi shawwal ya zo to shikenan mun fara shiga cikin kwanakin aikin haji har zulqa'da har zulhijja kwanakin aikin haji sun riga sun wuce المحرم ya kama ɗaya ga wata biyu uku hudu tara ga wata zamu tashi da azumi na tasu'a goma ga wata zamu tashi da azumin ajura haka dai ubangiji ya sanya dare wato ya sanya ainihin rana da wata usbanan domin kididdiga domin lissafi shine ce yas'alunaka anil ahilla kulli hiya mawaqitu lin-nasi su wata an sanya su ne dan saboda alkawarin mutane in za a kulla baki tsakanin wani da wani sai a fayyace tun da Allah ce ila ajalin musamman kwana nawa ko wata nawa ko shekara nawa za ka biya ko za a kwalla baki tsakanin gwamnati da gwamnati ko tsakanin banki da banki ko tsakanin banki da kamfani ko tsakanin wani da wani dan a fayyace alkawalin luka zargar da waɗansu kudurori na mutane masu zaman kansu ko na gwamnati wannan duk ni'imar Allah ce inda ya sanya lokaci ya zanto dare ne kaɗai babu rana ta yau za mu iya fayyace lissafin wadannan al'amura inda ya sanya kuma ya zanto rana ce kadai babu dare sai ya zamu samu fahimci lissafin wadannan al'amuran ce da rana da wata kadan daga cikin nemomin su shine yadda zamu kulla mu'amala tsakanin mu yadda zamu gudanar da al'amuran da suka shafi addini ko suka shafi rayuwa to mai yin wannan shi kadai da mutane shi ne Allah tun da shi kadai yake ba mai taya shi a ce shi kadai kuma ya tantance abota masa ba a hada shi da kowa yadda wani bai taya shi zartar da wannan ba to haka baya halatta abota wani tare da shi waɗannan duk dalilai ne da suke nuna kamalan kudura na ubangiji da kamalan iliminsa wa shamsa wal qamara husbana ai hisaban lil awqati ubangiji ya sanya su dal lissafi na lokuta أو الباء suka ce akwai ba wanda aka باء wa huwa وهو min muqaddar مقدر yadri يدري يعني بأسبان wato rana da wata suna gudana ne domin mutane su samu daman yin lissafi kama fi ayatin kamar yadda Allah bayyana fi ayatin rahman a cikin aya ta suratul rahman ash-shamsu wal qamaru bi subhan wan najmu yasjudu yasjudan zalika abinda aka ambata a baya na gudanar da dare da da yini na gudanar da rana da wata zalika haka wannan abin da aka ambata a baya taqdirul aziz al alim kaddarawar al aziz ne wato mabawayi wanda ba abin da ke gagararsa in ya tashi al alim sannan mai sani cikin al'amuransa da ya tashi zartar da duniya ta zanto da dare da rana ba wanda ya isa ya ce zai saba wa wannan ka'idar ta ubangiji an bayyana ko da ya tashi halittar rana da wata ba wanda kuma ya isa ya saba wannan ka'idar domin mai yin wannan shine al-azizu mabuwayi wanda duk abin da ya tashi baya ga darasa al-alim kuma duk abin da ya tashi zai yi da da tsari saboda takakken ilimin sa yaso da dama idan ubangiji ta'ala ya kawo maganan halittar sama da kasa ko ya kawo maganan halittar rana da wata yakan kawo wannan siffofi guda biyu al-azizu da kuma al-alim ubangiji na kawo su da dama an gane ko wa ayatul lahum al-layl naslaqu minhu an-nahara fa idha hum mujlimun wa ash-shamsu tajri li mustaqarrin laha sai ce me zalika taqdirul aziz al-alim al-aziz al-alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ala kal-furujun al-qadim haka kuma ya faɗa a cikin suratu fussilat da ya magana halittan sama halittan kasa halittan taurari da sauransu kul a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayni wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin wannan halittar ta kai وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها البركتون da aka cikin kasa da duwatsu da aka halitta wa qaddara fiha aqwataha hatta dukkan amfanin gonar da za a ko shekara a kaddare shi cikin ilimin ubangiji san nawa za a noma bana nawa aka noma bara shekara mai zuwa da mai mata nawa za a noma a duk ko ina a duniya qaddara ya riga ya kaddara haka sun tun kafin halittar mu yi arba a fi ayyamin sawa allin sa'ilin don masawa ila samani ya halittar sama wani dukanun faƙala na hawalin arziki ya sau'an an aukar an salata a sai na fa'in ba ka ba hunna saba a samarwa ta fi yau mai ne wa au kulle sama'in amurha wa zayyan na a duniya bi matabi ha wa ibra sai ke zalika taqdirul aziz al alim duk inda aka kawo wannan galibi akan kawo tsofaffin nan guda biyu al aziz al alim a nuna gudanar wannan abun ya gudana ne da gudanarwar mai isa wanda ba wanda sai kitan ne ya gudana ne bisa ga ilimi komai an sa shi yadda ya dace kar ka dauka haka aka yi abun ba tsari haka watsa kiran batsau ya dame ka idan aka rana akayi rana kuma sai a yi sai a sassauta sai a yi sanyi idan aka yi ruwa aka yi ruwa kuma sai ta bude idan ana cikin duhu dare kuma duhu ya gallaba mutane sai kuma hasken asuba idan wannan yini ya a mutane kuma sai dare ya kaga komai bisa ga tsari yake wani lokacin dare ne zai yi tsawo yini ya zanto gajere dan kawai Allah ya ga damar haka wannan shine maslaha a wannan lokacin wani lokacin kuma yini zai zanto da tsawo dare kuma ya zanto gajere nan ma akwai wata maslaha ta haka يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين waɗannan su ne dala'ilu tauhid dalilai da ke nuna kaɗaituwar Allah shi kadai yayin wancan ka yadda mun yadda to shi kadai zamu bautawa shi za mu roka shi za mu dogara da shi yadda gudanar da waɗancan bai gajiyar da shi ba haka an sa bukatun mu komai yau mu ba zai ba zai gajiyar da shi ba an bayyana ko to shi ne ma'anar wannan zalika ta aziz al Ali. wato kenan ubangiji ya sanya dare domin hutu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya da sahabbai su rinka amfani da dare domin hutu har ya karanta yin hira bayan sallar isha'i sai fa in dan girma bako ne ko dan wata maslaha ta shari'a kuma da wannan da wannan ayar ne matar su suhaibin rubi ta kai karan shi wajen annabi take kullun da daddare qiyamul layli yin ta fada lokaci wajen sallah Allah kuma yace waje waja'al ne waje al-laila sakana sai yace da ita inna Allah ja'ala al-laila sakana in ji suhaib kenan inna Allah ja'ala al-laila sakanan illa li suhaib لأن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقه ولا ينام وإذا ذكر النار tsara naumuhu yace dan shi suhaibu abin da ke faruwa shine da ya tuna aljanna sai shauki ya zo masa sai gaba abin da zai kai ibada da ya tuna wuta sai barci ya gude bar idansa yace amma Allah ka bana salatin dare gaba daya ban saba sunna ba har yanzu annabi ya kalle ta haka sallallahu alaihi wasallam to sai ayar gaban Allah ce وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي جعل لكم النجوم وبنجي شيني يسن يامك تولاري لتهتدوا بها domin ku samu shiriyuwa da su taurarin nan fi zulumatul barri a cikin duhu na fako wal bahari ko kuna cikin duhu na teku fil asfari a lokacin tafiyar wato waɗanda suke matafiya irin na da fatake masu tafiyar kasa idan duhun dare yi dare suka fata suka yi dimuwa sukan kalli taurari dan su gane ga gabas ga yamma ga kudu ga arewa dan su san wata nahiya za su tafi garin zasu ha ko masu tafiya a cikin kwale-kwale idan duwan dare ya yi duhu sai da ba sa gane gabas ko yamma in taurari sun fito nan take sai su gane ga gabas nan ga yamma ne saboda suna lura da tafiyan taurari da gudanar su sun san tauraro kaza kullum a bangare kaza yake tauraro kaza kullum yana fitowa daga nahiya kaza to shine Allah ce lita ta dubiha Allah ya sanya su domin me domin ku shiryi da su idan in wata kama ku a halin tafiya fi zulumatil barri a cikin duhu na sarari in ba kwa teku wal bahri da kuma duhu din na cikin teku idan kuna kan kwalkwale cikin dare duk wannan taurari ana yin izina da su dan mutum ya gane ina zai dusa wannan daya daga cikin amfanin tauraro kenan a wani wurin ubangiji ya ce ya sanya su kuma domin su zanto ado ga sama an gane ko wannan mun karanta wa zayyana sama'a dunya bi masabiha ayar da suke nan mun kawata saman duniya da waɗansu taurari wato manufa ta biyu ta halittar tauraru ke an gane ko sai kuma manufa ta uku shine da ubangiji ya sanya wannan taurari dan ya zanto suna aman wuta ga aljanu idan sun yi kokarin satar wata magana mala'iku a sama an gane ko bayan mun sanya su taurari da sama sai su zanto kuma rujumar lissa ya sai zanto masu kai farmaki lissa ya sai ga aljanu to waɗannan hikimomi guda uku domin su ne ubangiji ta'ala ya halitti tauraro duk wanda aka ce yana da ilimin tauraro to yayi amfani da wannan ilimin ne dan fayyace daya daga cikin waɗannan al'amura guda uku amma ilimin tauraro mutum ya lura da tauraro kaza da tauraro kaza yake in tauraro kaza ya fito wannan shekara za a yi arziki za a sami amfanin gona za a sami yalwan dukiya arziki zai haɓaka to wannan shirka ne ko ya kalli tauraro kaza yace ai iri tauraro kaza idan an ga ya fito to alamar za a yi ruwa kenan nan da awa biyu ko uku ko hudu ko biyar masu zuwa za a yi ruwa kenan wannan duk shirka ne da nassin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko da yi ilimin taurari akwai wanda ya halaka akwai kuma wanda bai halaka ba duk wanda ya zana da taurari dan gano wa mutane arziki ko talauci yalwa ko kunci to wannan ya yi amfani da su ta hanyar da ba su dace ba kuma duk abin da ya faɗa zai zan zanto shi cika ne ba da asali ko da ya faɗa abin ya dace to dace ne ba wai dan haka muke ba ma ta Allah ya kaddara abin ya zama haka ko da bai faɗa ba haka zai zama an gane ku. to amma a yi amfani da taurari dan saboda wannan maslahohi ka dubi ha shi yasa malaman yau da suke amfani da taurari dan sanya kalanda a gane cewa shekara ta kaza wata mai zuwa zai kwana kaza zai kwana kaza saboda lura da masaukan taurari da ke sama domin Allah ta wal kamar qaddarnahu manabila yana da masaukai masaukai a sama wanda su masu wannan ilimin suke lura dan fayyace wata mai zuwa na rabiul awwal zai kwana kaza mata mai zuwa na rabiul thani kuma zai kwana kaza ne biyu ta kuma zai kwana kaza za a ga rana kaza ko rana kaza akwai izna da suke yi da taurari dan dan su yi wannan hasashen suna ginawa ne ta ga ilimi to sai dai ba kullum suke dacewa ba wani lokacin su dace wani lokacin kuma su yi kuskure dacewar da suke wannan bangare ne na wannan ayar da Allah ce li ta hata dubiha da fadin wannan ayar malamai suke lura li ta hata dubiha in kuma sun yi kuskure wannan kuma dan Allah ya nuna ajizanci ga bani adam annabi ba kullum ne yake samun abin da yake so da haka ilimin taurari da ake amfani da shi dan sanya lokutan sallah dan sanya kalanda da sauransu wannan shari'a ta yadda da shi sai dai ba za mu makalkale wa kalanta ba ko don lokaci mu daina kallon sama dandanon wata a karshen wata dole mu kalli sama ya dace da na kalanta shi kenan bai dace da na kalanta ba dan sama da mai zan yi amfani da dan kalanda din ta iya daidai ta kuma iya mai kuskure haka kuma zan tsora lokacin sallah ba za mu je ba ruwan mu da kallon rana tun daga shi mizanin da shari'a ta bamu azhar kai rana ta bar tsakiya lokacin ta ya shigo la'asar idan inuwar mutum ta yi daidai da shi lokacin ta ya shigo magariba da zaran kwallon rana ya fashe a yamma ko da akwai ragowar haske matukar ka tsaya ka kalli yamma ba ka kan ido ba ka gangare ba ka tanga ba wani abu a gaban ka kai haka kyan ba baka ga kwallon rana ba magariba ta yi in azumi kake sai ka tarwa ko ladan ya kira sallah ko bai kira ba lokaci ya riga yayi insha'i da zaran shafakin nan ya buya shafaki kuma shine ragowar da take yamma bayan faduwar rana yana fakewa an daina ganin ka lokacin isha ya zo a yau bincike ya nuna cewa daga lokacin da rana ke faduwa zuwa fakor wanda ke baki awa ɗaya da haka idan san cewa gaji rana ta fati tabbas ta fati karfe shida da rabi to da zaran bakwai da rabi ta yi isha ita su zuwa abin da ya sama saboda tsakanin faduwar rana da ɓoye ta baki kididdigar da ke wannan yadda bincike ya nuna awa ɗaya ne mun ji kun bai da kyau ko wannan su ka yi izina da su dan fayyace lokacin sallah karka tsaya ga dogara da kalanda wani lokacin kalanda tana iya dacewa da daidai wani lokacin ko masu kalanda su yi kuskure to sai Allah ya fasa wannan mizan shi yasa ko da a kasar Saudiya da sauran kasashen da suke amfani da watanni na musulunci dan saboda ayyukan su na gwamnati za ka yin sun tsara kalanda to wannan da aikin gwamnati ce amma idan an zo azumi an zo aikin haji dole sai masu ganin mutasu sun duba an gani ba amfani da kalanda shi yasa sai kaga an ce ɗaya ga Ramadana a ganin watan da haka yi kenan amma kuma biyu idan an duba kalanda kuma su gudanar da harkokin gwamnati akan biyu biyu uku hudu haka ba dan kwane ba saboda ayyuka na gwamnati da harkokin kasuwancin mutane wani lokacin akan kulla alkawali na taruka ko karban baki ko biya ko waɗansu kudurori dan wata biyar masu zuwa ko bakwai masu zuwa ko shida masu zuwa to idan aka ce sai da ganin watan ido za a yanke wannan ba zai iya yiwa ba to sai a tsara kalanda dan ai wannan aikin amma idan an zo ibada dole sai sun ga wata kiri da mutum haka suke kun fahimta da kyau sai ba zaka tsaya a kalandar Saudiya ba yau kaza ga wata mu na ya saba musu so ba ruwan su da sun gaisu kuma in ibada ce sai a ce gobe a tashi da azumi ko da a kalanda yau ko an ce ai 28 in dai an riga an leka an gauta yau to shikenan 29 ne shine daidai sai dai za a kyale wannan 28 a rubuce rubuce da karori da harkokin gudanar da gwamnati ina fata an fahimci wannan bayani to da haka wannan ne ilimin taurari kawai da za a izina da shi amma a yi duba da tauraro ko a ga tauraro kaza a ce an gaji an ga alheri tauraro kaza an gaji an ga shari wannan hadisin annabi ya nuna shirka ne wannan bai dace musulmi ne ba lita ta dubi ha fil zulumatil barri wal bahr qad fassalna al ayat ubangiji sai hakika mun rarrabe ayoyi illa billah dalla dalla dake dake ne kawai ya'lamun ga mutanen da suke da ilimi sai ne وهو الذي أنشأكم من نفس نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنشأكم Ubangiji shi وندي على ya من نفس واحدة nafsin wahidatin هي آدم daya iya النبى آدم عليه ran خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء da mutakarrun daga cikin ku akwai wanda yake tabbata fil rahimi cikin mahaifa wa musauda akwai wanda kuma yana nan an riga an ajiye shi cikin wani ma'aji shine wato tsatsan mahaifinsa gadan bayan mahaifinsa a matsayin kwaya ta dukan mulki wace batani wannan sufofi guda biyu lil maf'uli dukkan su sufofi ne na maf'ul da fatihul qafi kai wa kafin fataha fa mustaqarrun wa dal dalun kuma shi ma kai masa fataha wa musauda wa quri'a bi kasr al qafi a wata an fa mustaqirrun للفائل fa'ili sai zanto wato faminkum mustaqirrun daga cikin ku yake tabbata sirrin cikin mahaifa wa mustauda akwai wanda aka riga aka ajiye ينزو ma'ana cikin أنتا yanzu ya an riga an ننجا shi cikin mahaifa tinara an haife ko yana nan lokacin haihuwar yi wa daga cikin baki sauran halitta ba da ba riga an halice su ba suna nan kowanne a matsayin ne a gadon bayan wanda Allah ya kaddara shi ne mahaifinsa mutauda a kira to ita ce magana wadda galibin malamai suka fata cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina Wadansu sukan canza mustaqarrun fisti shine wato ainihin faso gadan bayan mutum ke gadan ba a cikin akwai mustaqarrun mustauda kuma shine ma'ajiya shine kamar mahaifa ke amma galibi da sun fi faɗin wancan kafin wannan wannan ne duk Allah na nuna mana cikakken ilimin sa game da mu ya san waɗanda aka riga aka zaɓi cikin mahaifa aka riga aka haife su ko za a haife su nan gaba ya san ragowar adadin waɗanda za a haifa nan gaba wanda suna nan kowanne a matsayin tsagwamani a gadon bayan mahaifinsa ya ta ce huwa allazi ansha'akum min nafsin wahida fa mustaqarrun wa mustawda qad fassalna al-ayati hakika mun rarrabe ayoyi illa billah dalla dalla dake dake le kaumin yafahun da mutanen da suke fahimtar ma yuqalu lahum irin abin da ake faɗa musu sai ne kuma wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من تنعها قيوان دانية وجنات من أحلاب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وهو الذي أنزل من السماء ماء وبنجي شيني وندي يتوكد الروح من السماء تكتكين جلجلي kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa lafazin as-sama'u wani lokacin ana nufin sama da shi wani lokacin kuma ana nufin girgije an gane ko Allah ya tayar da mun ruwa min samai daga cikin girgije domin ruwan da yake sauka din nan ba daga can cikin samaniya yake ba a'a daga cikin girgije Allah shi ne ke aiko da iska fa tusiru sahaban fa wa an gane ko min ibadihi wa in kanu min an min ila da ubangiji ya so wato ainihin saukar da ruwa din iska za a turo iskan nan sai ta hauhawar da girgije a sama wannan girgijen kuma sai iskan ta rinka tafiya da shi da ruwa baya zuba sai inda Allah ya riga ya kaddara ya zuba kuma adadin wato galan galan din da Allah ya kaddara zubarsa da shi an zalla mina sama'i ma an fa askaina kuma wa ma antum lahu bisazinin kuma kafin da yake wa in sai in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kowane ruwa da zai sauka ba ma saukarwa sai da gurgurdan yawan da muke so sauran kuma sai a wuce kuma a je a kai sauran kuma a wuce a kai wani wurin daban duk wannan cikin hikimar Allah na kaiwa inda ya so kuma gurgurdan inda hikimar ta kai wani lokacin ruwa ya sauka a gari ya dajin Allah ya sauka wani lokacin ya je cikin gonaki wani lokacin falalan dutse an ya sauka falalan dutse din ba akwai wata maslaha ne dan a taskan shi zanto an yi amfani da shi wajen noman rani annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da labarin wani mutum cikin waɗanda suka gabace mu matafiya ne suke tafiya sai so da girgije ya tafi girgije ya taho kamar za a yi ruwa su kuma suna cikin dajin Allah sai suka fage a kogon dutse sai suka rinka jin sauti daga cikin girgijen nan ana cewa aski hadikata fulan aski hadikata fulan ma'ana hadika hadikata fulan je ka shayar da gonan wani ku je ku shayar da gonan wani kawai sai ga an goce da ruwan sama kamar da bakin kwaya ruwa ya ka sauka ya ka sauka suna kogon dutse da ruwa sama da sauka sai suka fito so a duk inda suke nan gurin cikin duwatsu ne ba inda gona take kwata sun suka ci gaba tafiya suna cikin ci gaba tafiya sai da duk ruwan nan da ya sauka a fazan rabo da duwatsu yana taruwa yana bin wata korama yana da tafiya sai suka yi ta jin koramar suna ta jin koramar can karshe sun fitar daga cikin duwatsun nan sai suka samu wata gona ga wani bawan Allah shi bai ma san an ruwan ba kawai ya ga ruwan yana tuwa daga noji kawai ya sa fatanya yana gyarawa ruwan ya shiga nan gyara ne shiga nan gyara ne shiga nan gudu sai suka tambaye suka ce me sunan ka sai ce ni ne wani sai suka ji sunan da suka ji sunan sa a cikin girgije bawan Allah kai ko me kake yi wannan gonar idan ka noma ta ne amfanin ne kake da ita yace duk lokacin da kaka ta yi na samu amfanin gona zan kasa kashi uku kashi daya in bayo miskinai da mabukata kashi daya in kine da iyalina kashi daya in aje in zo kuma in sake layar da shi in shuka a matsayin iri yace duk shekara haka nake ban taba canzawa ba yace to kaji kaji kaji abin da naje daga sama wannan mu'jiza ce ko karama karama ce amma ya san yana da ita ma ka'idan karama kenan mai ta baya sani sai ta faru mu'jiza ita ce annabawa suke da ikon sani dan da haka ake takara da ita mu'jiza ta annabawa ce gagara koyo ana takara da a ce yi kaza yi kafirin suka san annabi salihu abinda muke so mu ga taguwa ta zo daga cikin dutse ya roki Allah dutse ya tsage taguwa ta fito kaga wannan mu'jiza ce haka abin da aka ji Allah wuta na jefa sanda ta zama abin nan mu'jiza ce duk lokacin da yaso haka ne haka abin da aka ba ke dauki sandarsa ya buga kan dutse dandanan ban fadara min husna ta asharata aina sai da mare mari na ruwa goma sha biyu idanu na ruwa kawai dutse na fitarwa wannan din mu'jiza ce yayin da ya so yin wannan sai yayin da Allah ya riga ya bashi dan an kalubalce sai kawo amma ita karama ba a kalu da ta galibi mai karama ba ya sanin abin ya faru sai ya faru idan ce kuma ya haka ya faru sai wallahi sai ya sani ba kawai ga abin ya faru kaga wannan sun tambaye biya aka yi bai ma sani ba in suka labarta musu haka maryam ma ya tsara annabi isa alaihi salam lokacin da annabi zakariya ke rinanta kullum ma zakala alaiha zakariya lihraba wajda inda harisa in ya je wajen ka sai ya ganta da abinci tana zama masallaci ba an yi mata bele a cikin masallaci shi kadai ke zuwa wurinta ya sa tsari in ya dawo ya sauke je aji ba mai zuwa wajen amma sai je ga abinci ga kayan marmari irin abin da ba kansa bane sai ya gaishe yake ya maryam wa anna laki hada daga ina suka samu sai ta halat huwa min indillah ba ta san ko daga ina bane sai daga Allah ne kawai inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab to dinne daga Allah ne zai roke ne ba يوري لو كجنا هنالك دعا زكريا ربه qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba lokacin kai tun daga Allah ne ya ubangiji habli min ladunka dhurriyatan tayyiba yadda ka kawo mata abinci a inda ba wanda ya kawo mata sai kai to ka bani da a yayin da ba wanda yake tsammanin zan samu bayan na riga na mai yadda habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a sai wannan mai faru fa nadatu al mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka wannan shine ma'aunin karama ubangiji na girmama bawa da karama ba tare da ya sani ba sai abin ya faru ya gani da haka baya takara da shi idan mu zo mu ji kirji gaban ka yake maka ina da karama kace nuna mun ita mu gani sai shin ba da kalle yake hau sai ka ga ya tashi da kai to wannan matafi ne ba wata karama da mai zai iya takara da shi. matsafi ne tan tagariya domin babu annabta da ake akwai annabta sai a annabi to tunda babu annabta dole sai dai zama matsayi duk wanda yake fada gudu ce ku tashi ko ana zaune kawo maka shinkafa fara sai ko ya kama gurasa daga madina ana zaune wallahi matsayi ne yana amuri da aljanu sai kawo masa saboda haka a daina bugar da hankulan mu al'amuran al'amura ba yadda tsarin addini yake kenan karama mu'jiza kafi kusan haka suke alaka da juna alakar su da juna shine kowanne ɗaya cikin waɗannan al'amura amurin khariqun lil al'ada, abu ne da yake keta al'ada ya saba wa yadda muka saba gani a duniyar mu to idan na annabi idan mutum zai bale da shi to ya lalle annabi kenan idan abu zai faru ba tare da mutum ya sani ba sai ba faru sai kuma gani da wannan karama ce ubangiji so girma bace da ita kenan idan mutum ya kara da abin kuma ya zama ba annabi ba ya zama takar gwamnati ba shi kenan ba wani maganar wani yau yanzu ake ya zai ya zama musulmi da maganin musulmi tukuna ya shiga musulunci ya imani ya dana fasi an gane ko wa huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an ubangiji shi ya saukar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi nabata kulli shay Allah ce sai muka fitar bihi a sanadiyan wannan ruwan din nabata kulli shay'in tsoro na kowane irin cikin kayan abinci ko kayan marmari a cikin wannan ruwa a sanadiyar sa ne muka fitar da khadiran wato wato abin da yake kwarra abin da yake kore wato ababen da suke ganye kenan ya zanto kore bi ma'ana akbar khadiran din bi ma'ana akbar nukhrij minhu muke fitar wato wannan shi koran kuma nukhrij minhu muke fitarwa daga cikin sa habban wato kwaya kwaya kwaya mutarakib waɗanda suke hawan juna da juna wadanda suke a juna da juna kamar kwayar gero kamar kwayar masara kamar kwayar dawa da dukkan abin da yake mutarakib ɗaya saman ɗaya a cikin da juna a cikin zangarniya guda an gane ko hayyanka wa ba'dahu ba'da ka tanadar al-ilta kamar zangarniya irin ta alkama wa nahu ya da makamin ta duk a sanadiyan wannan ruwa guda ɗaya wa minan nakhli min tal'iha daga cikin itacen dabino kuwa min tal'iha daga cikin hudarta kinwanun daniya zaka samu akwai rassa waɗanda suke daniyatul makusanta da juna wato akwai lokacin da dabino ke yin rasa zanto daniyatun kusa da kasa wanda ba sai ka hau ba za ka iya karyowa akwai lokacin da kuma yake yin sama wanda sai mutum ya kaɗo su da wata manjagara ko nawa makamancin haka inwanun daniya wato rasa nan waɗanda suke daniyatun makusanta juna wato ku hakuri in na faɗa mun ba daidai ba hausa ce ta kasa taimako na su larabawa komai na da suna a wajensa itacen dabino shine annaslo to kuma ganyensa wannan daban to kinwanun

wa jannatin min min nasirin ko wa jannatin min anabin ha kuma da wannan ruwa ne muke fitar da jannatin gonakai min anabin na inabi wa zaitun da kuma zaitun wa da kuma rumman mushtabihan wa ghayra mutashabih mushtabihan masu kama da juna ta wajen kowannen su yana da koren ganye ta wajen ƴaƴan su wani lokacin kama sun yi kama da juna a ganin ido wa gaira mutatabi amma waɗanda suke masu shan bamban ta fuskar dandano ko ta fuskar amfanin kowanne wannan ya zama kayan abinci wannan ya zanto kayan marmari Abin da ake nufi da mustabihan wa gaira mutatabi an idan ka danka ido kamar yayi kama da juna gaira mutatabihin idan ka dandana a harshe kowanne dan sanan sa daban an fahimta ko wato duk nan Allah na kididdige mana nau'ika na ni'imarsa da wannan ni'ima ta ta ruwan sama ne yake fitar da wato na baka kulli sai tsoro na kowane irin abu idan aka tsaya a nan gurin ba an gama komai tun da an ce tsiron komai duk ya ji to kuma sai za a faɗi tsiron wanda ya fi amfani fa akhrajna minhu khabiran da wannan ruwa muke fitar da tsoro wanda yake kore kenan akwai wanda yake kuma ba kore bane akwai wanda yake ganyen ba kore bane amma kore din nan saboda an fi amfanuwa da shi yasa za a kebance shi bayan yana cikin kalmar na ba ta kulli sai an gane ko fa akhrajna minhu khadran nukhrij minhu habban mutarakiba a cikin abin da yake da ganye kore ne muke samar da abin da yake da kwaya mai hauhawar juna an gane ko kamar alkama kenan kamar dawa kamar gero kamar da sauran masara da sauransu daga nau'ikan kore ne ake fitar da kwaya mai hauhawar juna kenan an gane ko wani wa min an-nakhl min wani qilwanun daniha to kuma daga ƴaƴan dabi daga itacen dabino an-nakhl itacen dabino kenan min tal'iha wato hudar dabino kuma qilwanun daga cikin zan fitar da wato ainihin qilwanun wato ladda na dabino din daniyatun waɗanda suke masu kusantar juna ko masu dab da kasa waɗanda ba sai an sha wahala ba wa jannatin min a'nabin sannan kuma sai mu fitar muku da gonaki na inabi to galibi a cikin alkurani za ga idan an kawo dabino ya a kawo inabi to dama aka hada su da juna kamar da Allah bada cikin suratul nahl wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inda fi zalika al-ayatu liqaumin yaqilun to shine malamai suke cewa waɗannan ƴaƴa guda biyu dabino da inabi su suna da albarka kwarai da gaske da amfani a jikin ɗan adam sama da sauran kayan abinci sannan kuma su in an ga dama ana jeranta su cikin jeran kayan abinci yanzu in kana jin yunwa sai ka sa dabino a gaba kai ta ci har da kusi ko ba zai ma komai ba ka sha ruwa kike nan kuma sai gobe Aisha ta ce kwana nawa ake a gidan annabi ba a hura wuta ba wata ɗaya za a gidan annabi ba tare da hura wuta ba sai ne sai dabino sai ruwa a ji ana iya mai da shi ne kayan abinci sannan a wurin guda kuma ana iya mai da shi kayan marmari zai shiga layin kayan abinci shiga layin kayan marmari haka kuma shi ma inabi yana iya shiga layin kayan abinci yana iya shiga kayan marmari yau sai yake zama kayan marmari idan an bar da danyensa yau sai yake zama kayan abinci idan an busar da shi dan ana iya busar da shi sai ga canjin sa ya launin sa ya canja daga baki ko kore ya koma ruwan dorowa bayan an busar da shi to anan gurin sai ga in za a sai da shi ma har ma auna waki kamar idan kana waɗanda wannan shine abincin za ka suna haɗa shi wani lokacin da shinkafa wani lokacin da wani sinadarin kayan abincin abincin kayan to kaga saboda albarkar da suke tattare su shi ta duk inda aka ambaci kayan abincin kuma sai a ware su a nuna mana kididdigar cewa ni'ima ce mai girma wato kasancewar Allah ya bamu dabino ni'ima ce mai girma kuma kasancewar ubangiji ta'ala ya bamu ilimi wa min samaratin nakhil wal anabi tattakhizuna minhu akaran wa rizqan hasana Allah ya sa masa rizqan hasana saboda amfanin sa kamar yadda nan gurin bayan an ambaci dabino sai kuma haka ce wa jannatin min a'nabin kin wa zaitun da aka kawo itacen zaitun wanda zaitun din nan shi ma ce ne mai albarka dan sa yana da amfani a jika haka kuma man sa yana da magani kwarai da gaske a jika da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man sa yana magance cututtuka da dama a jikin dan adam ko irin taurewar jijiyoyi din nan da ta tattaurewar gabbai wani lokaci sakamakon kaza sakamakon kaza idan mutum yana shafa masa a jiki za ga yana samun waraka kwarai da wannan akwai hadisi da suke nuna haka war rumana da kuma ita cikin rumman cikin duka nemomin da Allah ya yi mustadahan wa gairar mutashafi sai Allah ya unzuru ila samari ku zura ido ila samari ya zuwa ga dan itacen idza asmara yayin da ya yi dada wayan ihi kuma ku zura ido zuwa ga nunansa yayin da ya nuna wato ku ga ni'imar ubangiji yayin da Allah ya dan kila ba za ka yi ba kafin yin nuna, to kuma sai Allah ya zai nunar maka da wato sanya su gonakai su yi ni ni'ima ce ko bayan sun yi ƴaƴa a mai ke su nunannu kuma ni'ima ce kuma ta biyu yasa Allah ke cewa ka zure ido ka gani me ka gudanar a ciki ka dan adam menene ka wajen samar da ƴaƴan ko menene gudunmawarka wajen nunar ƴaƴan unzuru ila samarihi idza asmara wa yanti dan ka gane ni'amar ubangiji ta'ala ai na zubihi idza adraka kaifa yaudu ka duba ka ga idan yana ya yake komawa inna fi zalikum la ayatin lalle a cikin da aka ambata muku din nan akwai ayoyi ayi dalalatin ala qudratihi ta'ala ala al-ba'thi akwai ayoyi da suke nuna kudran ubangiji wajen farfado da mutane wa ghairihi da kuma sauran al'amura amma waɗannan ayoyi suna tabbata ne da kaumin yu'minun da mutanen da suke imani da Allah khusu bi zikri an masu imani da ambato li'annahum almuntafi'una biha dan don ne suke amfana da ayoyin Allah fil imani wajen yin imani da ayoyin da khilafin kafirin da sabanin kafirai ido su kalli wannan ayoyi wallahi وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا لله شركاء الجنة waɗansu daga cikin kafirai da alillahi sun sanya ma Allah surata a kishiyoyi waɗanda suke bauta musu aljanna wannan kishiyoyi sune aljannu haizu afa'uhum fi ibadatil awsan yayin da suka rinka yin da'a ga su aljannu din nan wajen bautar gumaka wa khalaqahum alhali Allah shi ne ya halicce su ay alimu anna Allah huwa alladhi khalaqahum ma aljinn suna da matsalar cewa Allah shine mahalicin su su da aljanun nan wa laysa lil jinni fihim ta'thirun aljannu ba su da wani tasiri wajen samar da kai dan adam balan sana gudanar da harkokin ka ne da gobe ai fa kaifa takabul makhluqina ma hum alihatan ma'ana ta yaya aka suka yi ababan halitta waɗanda su ma halitta su aka yi tare da su dan ne suka rike su alihatan alloli ya abuduna hum al-khaliq har su suna hada su da Allah wajen bauta wa kharaqu lahu banina wato aiki na biyu kenan daga cikin ayyukan kafare kara ko lahu banina sun tsoro ma Allah banina ƴaƴa maza wa banatin da ƴaƴa mata bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wato sun jingina masa ƴaƴa bayan sun sanya masa kishiya cikin aljanu waɗansu kuma sun jingina ma Allah ƴaƴa maza kamar yadda Yahudu suka jingina Uzairu a matsayin da Allah kamar yadda Nasara suka jingina Annabi Isa a matsayin da Allah banin wa banatin waɗansu sun jingina masa ƴaƴa mata kamar yadda kafiran Makka suka ce mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا التي أشهدوا خلقهم وتكتب شهادتهم ويسألون suka ɗauki ƴaƴa suka dingina wa Allah bayan bayan wato wannan aya tana ɗauke da sako na manya-manyan laifuka guda biyu laifi na farko sanya ma Allah kishiya wa ja'alu lillahi shiraka aljanna laifi na biyu kuma jingina ma Allah da an gane ko wa khalaqu lahu banina wa banatin bi ghairi ilm kowanne wannan laifi girma girma su kai da juna sanya ma Allah kishiya wanda zaka bauta maka ka roki buka ka gabatar da bukatun ka wajen ka kyale Allah ko ka ce za ka yi tawassul da shi dan ka samu shiga wajen Allah wato kamalar Allah subhanahu wa ta'ala ta fi karfin a ce ga wani wanda za a yi tawassul da shi da gangan jikinsa dan Allah ya buƙata domin idan aka ce mu kama kafa da wani dan wani ya mana bukata ma'ana mu nan ba mu tantanci wani nan ya an samu ba inda mun je mu kadai sai muka kama kafa da wani tun da shi zai iya tilasta shi dan yana jin kunyar sa sai yi sai yi dan shi ba dan ya so ba kun bayyana da kyau wannan shine abin da tawassuli ke nuna yayin da duk kai tawassuli da gangan cikin wani mutum kace ya Allah ka biya mun bukata kaza dan wani abin nufi ne din nan ban tantance a biya mun ba amma tun da na kama kafa da shi shi kuma yana da fada ka ko kana jin kunyar sa ko kaza to ka biya mun ko da shi shine na fa. kaga wannan kuma jingina ma Allah aibu ne jingina ma Allah ta ne shi yana daga cikin kamalarsa wato cewa ka roƙe shi kai da kai da kai tsaye ka roƙe shi ba tare da kasa wani a tsakiya ba idan ya zanto mutane suna sa waɗansu a tsakiya a kan ne muke iso kamala ne ko gajiyawa ce dan bai san me ka taho da shi ba kar ka zo kai masa aika aika to shi ka sai an duba ka an tabbatar ya kake haka in zaka ga gwamnati an tsaya an dudduba ka daga ina kake kana da appointment baka da appointment an zazzare ido an yi ne ga dan kuma dan karka da ka cutar da shi a duniyar su zama da shi wannan daidai ne a wurin sa dan saboda shi adiji ne ya kamata ya dauki matakai ya samu mataimaka da za su kare an fahimta ko amma ubangiji yana cin tsoron cutar mai wani to dole sai ka fara rabin da tsakanin ka kai duk wanda kake jin tsoron ka a duniya sai ka gudu ka bari in kana jin tsoron gwamnatin Najeriya ta gaba da Niger ko gaba da kamar shike nan ka tila sai dai a tattauna ka harkokin diplomasiya da ka shigo da kai idan ka dan baka ne ba to Allah kuma idan kana jin tsoron ka zaka je ka zai wannan sai ka koma wajen sa kaga bambancin Allah da su kenan bambancin Allah da bil adama bil adama da kabu da shi kenan Allah kuma ba inda zaka je ka guje masa sai dai ka koma wajen sa alama kana jin tsoron su sai ka koma wajen sa dan babu inda zaka je ka fahimta masa to je sa in zaka yi tawassuli din sai kai da sunayen Allah ko da sufofinka ya Allah dan sunanka alkarimu arrahmanu ko arrahimu ko almalik ko alquddus da mun bukata kaza wato ya Allah dan kai kai ne kai ka ga mun kaza kaga kamalan kenan take ce ba dan wani ba dan wani ba dan kawai ka kamalan ka kai ne ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus mumin al-muhaimin al-aziz al-jabbar al wanda ba wanda a duniya sai kai to ka ga mun kaza shine walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai kai tawassuli da wannan ko kai tawassuli da ibadarka wanda kai ka tabbatar ka bauta ma Allah da wannan tsarin da shi Allah ke so ya Allah dan sallar da nayi wanda ibada ce dan nuna kaskantar da kai gare ka ka ga mun baka ba a wannan lokacin bai zanto gorin ibadar ka ba ga Allah a wannan lokacin abinda kake nuna wa ƙara itirafi da cewa dai Allah shi kadai da ya tantance ibada yadda ka bauta masa shi kadai to haka kuma kake bukata biya ma bukata dan yadda shi kadai ke bauta to kuma shi kadai ne biyan bukata kun fahimta da kyau to daga nan da wasu na hukunci ne ka sa wani ka ce maka addu'a ka san wani bayan Allah ka ce ka roƙa min Allah amma ka ce ya Allah dan wani ka ga min kaza wannan babu shi yasa waɗanda suka yi shirka duk da ta hanyar tawassuli suka yi sai su rike aljanu su ce tunda ba a ganin su suna da wani tasiri kenan sama da dan adam bari mu dauke su to sai su isar da mu wajen Allah ko su rike ka su ce bari mu dauke su so su isar da mu wajen Allah shine Allah ya ce waja'alu lillahi shuraka aljanna sun sanya wa Allah kishiyoyi ne aljanu wa khalaqa wa khalaqa lahu banina gashi kuma sun jingina masa da wannan kuma aibu kenan da kuma abin da bai dace ba ka jingina ma Allah da wa banatin bidari ilmin duk sun yi haka ba tare da ilimin wato shi ba tare da ilimi ba abin da ake nufi ba tare da ilimi ba ma'ana dan jahiltar ubangiji da suna da masaniya game da Allah cikakkiyar masaniya da za su gane Allah baya cancanta a masa kishiya kuma baya cancanta a biyu na masani amma sun da suka da shi sai suka yi wata farnar shine da dare ilmi وجعل wa بنين lahu وخرقوا له banatin وبنات بغير ilmi subhanahu wa ta'ala amma ya fituna sarki ya tabbata ya tabbata masa shi ubangiji ma'ana ya fi karfin ajingina masa da wa ta'ala sannan ya girmama amma ya abin da suke siffanta shi da shi da an lahu wala cewa wai narda to wannan lafazin kharaqu bi takfifi a wata kira'a wa kharaqu lahu balila ba a mata shidda wa qur'a bi tasdidi a wata kira'a wa kharaqu zaka yi tasdidi a karra dukkan su sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ta samawati wal ard أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم tafi'u samawati wal ardi Allah shine ya kage halittar sama da kasa ma'ana shine ya halittar ba tare da ya ga iri ko kala a wurin wani ba mubdi'uhuma wa ma fihima shine mai kago abinda da cikin sama da kasa na halitta من غير misalin sabaka ba tare da ganin wani misali da ya shuɗe ba anna yakunu lahu walad to tunda ko aikin sa halitta ta yaya za a ce da wanda iya halitta to shi sai ya da ya haihu wanda yake iya halitta ba ya fi karfin domin idan ya da kuma ya yi halitta wa zai fito tsakanin abin da ya halitta da dan nan gudu za a samu tarko kenan an fahimta ko <laughs> to amma wanda baya halitta shi ne zai wanda wanda baya halitta wato shi ne zai da mai halitta kuma ya fi karfin ajin gina masa da da haka yake baje us samawati wal ardi baje wa ala wajhi fa'il sai zanto fa'il da ma'ana mu fa'il kenan mu wal ardi mai tsagar sama da kasa da abin da ke cikin su lahu wa lam takul lahu sahiba kuma shi Allah baya da mace ita ce sahiba wa khalaqa kulla shay da haka Allah shine wanda ya halitta komai me shani ya yi abin da duk ya kamata a halitta ubangiji shine mai halitta sa wa huwa bi kulli shay'in alim kuma ubangiji shine mai iko kuma ilimi kai akan kowane irin na'am ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ذلكم الله ربكم wanda ya ambaci wanda ya ambata muku wannan labari ko yayi bayanin sifofinsa din shine Allah wa Allah kenan rabbukum ubangijinku la ilaha illa hu babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi khaliqu kulli shay'in shine mahalicin kowane irin abu da haka fa abuduhu ku bauta ta masa shi kadai wahiduhu ku kadai tashi wajen ibada wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma Allah shine mai iko mai sai لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تدركه الأبصار وبنجي كده وانت كان لي باتا إيه لسكتا أي لا تراه إذا نباتا إيه جنمتا وهذا بمعنى الإحاطة أبين ده أكي نفي الإدراك أنا نقول جني نقف تشيني الله يقولي gannai ba sa iya masa gani na kwakwaf ta yadda za su ga duk abin da ya shafe baya iya yiwa ai la tuhitu bihi al-absar babu yadda za a yi ganne su kewaye shi da gani wa amma ru'yatu amma gani wanda za su ga wani sati da ya ga dama su gani naki din lil imta'i dan jiyar da su dadi wal imtinani da ni'imantar da su da wannan fa innahu sayahsulu lil mu'minina fil akhirah wannan zai tabbata ga mummune a ranar tashin kiyama da qaulihi ta'ala dan fadin Allah ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wadan fuskoki a wannan rana nadira da ga suna kalli suna haske shine yawma tabyartu wujuhun wa tabwartu wujuh ila rabbiha nadira suna masu duba suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu an gane ko wa hadisi ne kuma hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innakum satarawna rabbakum lalle ku mummunai da sannu za ku ga ubangijin ku gobe kiyama kama tarawna al-qamara lailatal badri kama yadda kuke ganin wata a daren sha 14 ya kara bayani la tudamuna fi ru'yatihi ba ku asar musu da juna wajen ganin sa to shi ne suka ce ba eh, wannan tashbihur tashbihur ru'yati bir ru'ya la tashbihul mar'i bil mar'i annabi ce za ku ga ubangijinku tamfar yadda kuke ganin wata a daren sha ma'ana yadda wata a daren sha hudu kuka samu ganin sa ba tare da wani ya ce wani ga kare mun ba to haka gobe kiyama duk yawan mutane kowa zai ga ubangiji to kaga wannan ashe yana nuna ni'imta bayi ne su samu damar ganin ubangiji a ranar tashi kiyama da haka wannan aya la tudriku al absar ba wai tana kore gani ne gaba ɗaya ba da haka malamai suka bata ma'ana daban-daban wadan suka ce la tudriku al absar wato gannai ba ta ganin sa ana nufin a nan duniya amma a lahira mamune za su ganki saboda wajuhun yawma idan nazara ila rabbiha nazara saboda wannan hadisin innakum tarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laysa sabadin an gane ko to kaga wannan kenan Wadansu malaman suka ce a'a al-idrak shine aya ta kore amma gani aya bata kore shi ba bata tabbatar da shi ba la tudriku al-absaru dalle ba ka iya riskarsa riskar abu daban da ganin sa ka iya ganin sa gani na kokon kuma ka iya ganin sa ya zanto baka iya ganin sa gani na kwakwam ba yanzu dukkan mu kowa daga kai cikin dare zai iya ganin wata kuma idan ya dace da rana zai ga rana amma yana mata ganin kokon amma da ya ganta to wannan abin kaga kenan cikin mu ba mai iya yin idrakin rana sai dai yana ganin rana sai dai baya idrakin ta idraki shine ke su sai idan ru'ya ka kewaye abu da gani ta ko ina yanzu rediyon nan da ke gabana kaga ganin kwakwaf in jiya ta in ga komai na ta da rubutun da aka yi in karanta da abin da za a danna a yi rikodin da wanda za a danna a bada kaza da kaza ga wannan idrak ke amma abin da zai dai ka gano wani bangare ba ga wani bangare ba wannan rubuya ce kaɗai gani ne amma ba idrak ne. ina bayan kun fahimta me yasa malamai duk suke wannan bayani saboda mu'tazilawa da ke kafa hujja da wannan aya kan cewa har alahira ba za a ga Allah ba suka ce dan Allah yake la tudriku al absar to malaman sunna sai suke da su abinda aya ta kore shine al idrak ba ruqya ba ruqya tabbatacciya ce nazar tabbatacce ne wujuhun yawma idan nazara ila rabbiha nazira kaga an nazar tabbatacce ne anan ruqya ma tabbatacciya ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna al qamara lailatul badri la tudamuna fi ru'yatihi amma al idrak daban wani abu ne daban gairu zairun rubuya zairun nazar shine aya ta kore kaga abinda ayi tabbata daban da kuma abin aka kore wa huwa yudriku al-absara ubangiji shine ke mai riskan ne gaba daya ayyaraha wala tarahu shi ke ganin kowa gani na kokon mutane ko ba sa iya masa wannan ganin wala yumkinu fi ghairihi an yudrika al-basara wani wanda ba Allah ba zai iya riskar komai da komai ba wa kharaja bil basari ru'yatu al-qalbi allati hiya ibaratan an amrin yakhluquhu Allah ta'ala fil qalbi an ce al-basar kadai wato an ce wato wa kharaja bil basari ru'yatu al-qalbi da aka ce al-absaru gani kenan na ido shine aka kore ko rizqa ta ido ne aka kore amma ru'yatul qalbi wato gani na zuci wannan ba kore shi ba menene ganin zuci Allah ta ya hibara an amrin ya khalqu Allah ta'ala bil qalbi shi ko gani na zuci wani al'amari da ubangiji ke halittar su cikin zuciyar bawa fil manami imma a barci wa huwa ru'ya sai zanto shi ne ake kira da ru'ya mafarki kenan aw an dawami istihdari sifatihi ta'ala ko idan bawa ya zanto mai tsananin jin tsoron Allah ta yadda kulle yake halarto sufofin Allah cikin su da ayyukansa duk maganar da zai sai suna yana daga cikin sunayen Allah as-sami'u yana jina ko to tunda yana jina bai dace in faɗa abin da ya dace ba sai wanda ya dace bai dace an faɗa abin da bai da kyau ba sai wanda yake da kyau yana daga cikin sufofin Allah al-basiru mai gani kenan yana gani na ashe bai kamata ya ganna inda yake sabo ba sai wurin da yake na sa'a to mutumin da ya samu dawoma na halarto sufofin Allah a cikin zuciyarsa to malamai sukan ce da shi ma'ana kamar mai ganin Allah amma ganin zuci to amma duk da haka wadansu malaman sukan kore wannan dan karkace ganin Allah a ribace wannan kalmar kuma da amfani da ta da bai dace ba da haka dai wannan ganin zuci ba a kiransa da gani a radam ana ce masa albasira ne gani na ido shi ne ake ce masa kuma albasaru wannan albasaru wannan albasirar an gane ko wanda mutum yana yin wannan ne an dawamin sun yabaru sifatihi ala sakamakon dawamar halarto da sufofin Allah ta'ala a cikin zuciya bi jalali ya tuno sufofi na buwaya na ubangiji wa nu'util ikrami da sufofi na karamci wa huwa musamma bi maqamin shuhudi irin wannan matsayin idan mutum ya kai ta ya kai matsayin maqamin shuhudi a wurin wadanda suke da wannan ilimin ilimin tasawuf kenan wanda suke karkasa ga maqamin wani ga maqamin wani ga maqamin wani wa يدرك الأبصار وهو wa huwa وبنجد latiful اللطيف ubangiji shine al-latif mai kautatawa bi awliyaihi dangane da waliyansa ما masa من masu yawa manzon sa al-khabir مثلي بهم جمد ko masani bihim game da su mutane to abinda muka faɗa na daidai Allah ya mu lada wannan muka yi kuskure kuma da magariba na dawo daga tafiya ban zamanin ma zan iya karatun ba to dai Allah dai taimaka muka samu muka da tambayoyi za su zama kadan waɗanda suke sun shafi karatu zai iya tafiya da su gida sati mai zuwa insha Allah sai mu anta su waɗanda ba su shafi karatu ba kuma a yi su a karatattukan da suka dace da su in ban da waɗanda yau suka samu shiga wannan shi sa mai fifikon ladan wanda ya sallah da hula akan wanda bai da hula ba ina jin kane karbuto na tambaye kai ne kowa ne saboda ya tsaya a saiti na a bayan liman nan kansa ba hula na kore shi na ce wani ina jin ke sa ko kuma wani ne ya zai maka lauya ya tambaya wato hula babu wani nassi na qur'ani da ya wajabta santa ko rashin sata amma siffa ce ta kamala mun kawo muku asar abdullahi dan mas'udi ya kasance yana shigowa masallaci idan ya duba sahun gaba ya ga ya fita sai tsaya baya amma idan ya duba sahun gaba ya fita ga wani can kansa babu la sai dai kirhi sai tsaya a wajen Abdullahi dan mas'udi kuma cikin fuka hawa sahaba saboda haka suna daukan dukkan siffa ta kamala a matsayin abin koyi kaga malaman da haka suke wajen riko da addini adab na shari'a ku daina lura da cewa wadansu sukan ce a addinin musulunci ba Allah baya kallon aikin ka baya kallon ka baya kallon ka yusuf ka ko karatun ka yana kallon zuciyarka da aikin ka sai su manta da cewa hatta tufafi din nan musulmai akwai tsarin mu na sanya tufafi idan aka ce ga wannan tufafi ya shahara a al'adar garin musulmai take sawa kuma ya dace da adab na shari'a musulunci sai a sa idan aka ce ga wannan tufafi ya shahara kafare ne suke sa to sai a nisance su yanzu kaga da daman mu musamman samari mutum zai sa kananan kaya wanda za su matsa ga jikinsa ya sa yar karamar ket ko yar karamar abin nan da sauransu wanda idan ya zo yin ruku'i sai kugunsa ya fito hatta ne jikinsa tsawawansa ta fito jikinsa surranta al'auransa wannan duk haramun ne duk haramun ne waɗannan kafa ne akwai barazanar cewa idan kai sallah da wannan ma ba za ka karba ba amma za ka iya sa harsin da wanda waɗanda kayanka na kamala wanda su dirce al'auranka ba sa suranta al'auranka ba sa suranta ko tsohonka ko meye ɗinka kaya na kamala wanda kowa jin ka daga cikin kamala to wannan ya dace to rufe ko din nan yana daga cikin kamala annabi sallallahu alaihi ba'iman ana ganin shi kansa a rufe illa fil halat inda suke nadira jiddan wanda ke layuka su alaiha ba za a yi kiyasi a kansa ba ka sai zan to ladabi da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ladabta kai. an fahimta da kyau idan ka sa ulan me za ta maka me nauyin ta ciki Allah fahimta da mu idan mutum da dai baya haihuwa wace addu'a ya kamata yi idan mutum da baya haihuwa abin da ya kamata yi sai je asibiti a yi kashin a tabbatar ba da waɗansu cutuka da suke na haihuwa ko wata matsala haka matar ma a duba ta idan an tabbatar babu to sai zo ci gaba da addu'a amma in ko wani mane wanda yake nan larura na rashin lafiya to wannan sai a magance wannan sannan a zo a yi addu'a addu'a kuma duk abin da ka samu ne na Qur'ani ya halatta ka karanta Qur'ani kai ta wasu shi duk abin da ka sani na cikin Qur'ani ka karanta shi dan ibada sannan kai ta da shi an fahimta ko waɗanda suke cewa a ba su sadaka saboda annabi ya kamata a ba su mu bukata ne za a ba su ba su daban kuskuren da suke da baki kuma daban idan kace dan mutum ya ce a bani dan Allah dan annabi ba za ka ba shi sadaka ba alhali ko fakiri ne wanda abin da yasa faɗa jahilci ne ka ba shi sadakar kuma ka ba shi da dan kauri ka dawo shi gefe guda ka ta amma a ga ka'ida ga yadda ya kamata ce sai ji wa'azin ka sosai ba kai masa zafi kuma baka bashi gogobo ba ai ba zai taba yadda da maganar kamar sai ma ce to wannan kaga irin mutanen kenan sai kara zafafawa da dan ka ga haushi kuma ya kara safawa ya nutsa kenan cikin sa saboda haka idan kana so kullum aka yi kullum aka yi farda kai musulmi so ake a jika damu wannan na farko kenan da yana daga cikin siffar imani ka damu da farda da ka gani ko da a zuci ne na biyu sai ka fara tunanin ya za a gusar da wannan farda. makaho ko makauniya dattijo ko dattijo ba tashi da karantar addini ko karatun addini ba yana cewa a bani dan Allah dan annabi a bani dan baban Fatima a bani dan kaza kaza kaza Allah ya yi duniya domin kaza kaza kaza idan ka lokaci zaka yi masa fada baka bashi ko kuma ba baka kyauta ba farko dan bukace ne yana bukatan taimakon in yana bukatan taimakon sai ka bashi amma sai ka kirawo shi ba ba da sadaka zan baka amma ita sadaka ana yin ta ne dan Allah saboda dalili kaza saboda dalili kaza saboda dalili kaza ka dauko naira 50 ka bashi ko naira 100 ka bashi ya kirga ga naira 100 ne ko Allah saka da alheri komai da wa'azin da komai biya karba to a haka sai da kai gyara haka yi kamata a yi ma amma ba za a ba mutum hujja cewa wai dan mutum ya ce dan annabi karka bashi sadaka a ka gyara kuskuren sa kuma ka bashi sadaka tambayan karshe guda biyu ne masu alaka da juna wannan abin da yake kan ya fasara wannan aya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tabtagu ilayhi wasila wannan kuma abin da yake cewa wadan suna cewa tawassuli da annabawa ko makamantan su wai suna da awar cewa ba da zatin su suke yi ba amma sai dan tsarkin su da albarka ne kurum eh, me suka ce kenan me aka ce kenan wato kenan ba da zatin suke yi ba to da me suke tawassulin da yanzu annabawan ba sanan inda suna nan ka ce dan tsarkin su da albarkan su sai mu ce irin na sahabbai lalle annabi shine mafi albarkan masu albarka lokacin rayuwarsa kuma sahabbai sun yi tabarruki da shi sun yi tabarruki da gangan jikinsa sun yi tabarruki da ragowar ruwan alwalansa sun yi tabarruki hata da yawansa amma shi mutahaqqiqul baraka da shi annabi idan annabi ya alwala ya rage ruwan sahabbai kamar su kashe juna wajen da suke wawatan ruwan su sha to amma dai shi albarka sa tabbatacciya ce kar wani malami yau ya ce mutane shi ma za a sha ruwan alwalansa. dan shi annabi albarkarsa zato muke ko tabbaze saboda me wahayi wahayi ya tabbatar da albarkar inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من فضل الله ياتي بس شاهدا ومبشرا ونذيرا bi الى الله باذنه وسراجا منيرا دو الله ce masa haka. shi mai bishara ne shi mai gargadi ne shi mai kira ne zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi fitila ne shi wata ne ba wajen haske don saboda na kore doon jahilci da shirka sallallahu alaihi wa sallam wannan duk da nasin qur'ani wanda la yati al-batilun bayna yadayhi wa min khalfihi amma duk wani malami da yazo yana kira zuwa ga sunna yana kira zuwa ga musulunci yana kira zuwa ga gaskiya kyautata masa zato kake dan baka da tabbas din karshen rayuwarsa sai dai kace wani muna kyautata masa zato to tunda kyautata zato ake ake ba tabbas bane ba to tunda ba tabbas bane dan me zaka gina wani abu a kansa ko wanda ya mutu wajen yaki aqidar ahlus sunna wal jama'a ba ta cewa wani shahidi ne sai dai ce muna wa wani zaton shahidi ne amma ka ce wani shahidi ne kai tsaye a'a Aisha ce ba ta nuna jariri ya mutu sai ka cewa Allah sarki tsuntsu daga cikin tsuntsayen aljanna ma'ana tana nufin kamar ma riga ya shiga gawa bai taɓa yin sako ba annabi ce da ka waye ya faɗa miki waye ya faɗa miki wannan fa jinjiri da riga ya girma ya balaga ya rayu a lokacin wannan namu ba na cewa haka kawai jariri ba a wani lokaci to ballantana wani ya zo ya rayu a halin yanzu kowa sai da ka kyautata masa zato amma ba ka da tabbas karkashin kyautata zato kuma baka iya cewa albarka ballantana ka albarka ka yi tabarruki da yawunsa ko ruwan alwalansa a halin yanzu ko ka yi tabarruki da kasan kabarinsa wannan duk shirka ne ya zanto ka yi ganganci game da ubangiji wa ya ce maka wani na da albarka ina wahayin da ya sauke ya ce maka wani mai albarka ne babu a ina kyautata masa zato to karkashin kyautata zato kuma sai ka ce da albarka haka za ka yi wannan ba ba sahabi bane da yake jaranta a wajen yaki sahabbai suke tabbatar su sa kunuwa da sa kai wani ba dama sai annabi ce tare da haka dan wuta ne mutum ne fa yana gwarzon yaki fa annabi ce dan wuta ne wani ce wallahi kamar shakka za ta kama ni da haka fita yaki wani yaki sai na bi sai ga tuku sai kashe kafare yake gaba da yamma da arewa kuma ina tana magana annabi kuma ina ganin aikin da yake can sai aka ji masa ciwo da makami a maimakon ya tsaya ya mutu da wannan ciwon da aka ji masa ya zanto ya shahada sai ya zaro ka daga jikinsa ya luma kansa ya kashe kansa sai wannan da ke ban sai ke cewa lallai annabi yayi gaskiya to yanzu kaga ina shaidar da sabai suka bayar gaba daya da kuma abinda annabi ya faɗa tun da shi an sanar da shi ta hanyar wahayi ga wannan to yanzu wanda kake zato baka san me yi ba tsakanin su da ubangiji fa abin nan sai dai kawai aqidar ahlus sunna wal jamaa duk salihin bawa wanda salaha ta bayyana cikin maganganunsa da ayyukansa sai ka ce wani muna kyautata masa da su wani muna roƙa masa wani muna kyautata masa da su wani kan ana sa masa rai amma ka ce tabbas wani dan aljanna ne sai in kana da aya ko hadisi in ba ka kame bakin ka wala takafu ma laysa laka Ni ilmun inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula matakar baka da nasi ka kame bakin ka kawai sai da ka kyautata mutum da su kamar yadda in mutum aka ce musulmi ne yana fasikanci yana kaza yana kaza danganci ne ka ce wani dan wuta mai wa da kai ka sani a minti biyar na karshe yayi tuba taubatan da suha Allah ya fi masa gaba da ka ce me ba muna da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa da yaji wai wani ne yake cewa ai wani Allah ba zai taba gafarta masa ba Allah madaukake ce waye ya ci mun ba yake cewa ba zan gafarta wa wani ba a bashi labarin na gafarta wa wannan shi kuma na sashi a wuta da haka mu da ganganci duk fasikancin da fasiki yake ka gangancin cewa dan wuta ne waye ya faɗa maka Ba ka kwace masa rahamar ubangiji waye yau sai dai ka ce gaskiya wani ayyukansa na nuna cewa ana ji masa tsoron mummunan karshe wannan ya halatta ka faɗa haka in salihi ne gaskiya wani ayyukansa na nuna cewa ana masa kyakkyawan fata wannan ya halatta ka ce haka amma dan salihi ne kace tabbas zai shiga aljanna wa ya sanar da kai dan kuma fasiki ne kace tabbas zai shiga wuta wa ya sanar da kai duk wannan yana cikin alqawlu ala allahi bila ilmi wannan bambancin aqidar ahlus sunna wal jamaa kenan da sauran aqidu wanda suke nada mutane kawai suke mutum aljanna tun yana duniya su ce kawai dan aljanna ne sai wa Allah gandanci ba tare da nasi ba Allah ya tsare mu to dan haka tawassuli dai ana yi ne da addu'ar annaba lokacin da suke dare bayan sun riga sun bar duniya ana tawassuli da koyarwar su koyarwar su kuma ta ce mu yi tawassuli da sunayen Allah da sifofin sa mu yi tawassuli da aiki na gari mu yi tawassuli da addu'ar salihan bayi ayar da aka kawo ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokar Allah wabtagu ilayhi alwasila ku nemi wasila zuwa gare shi haka Allah ce ku nemi wasila zuwa gare shi to wace irin wasila za ku nema zuwa gare shi sai ya kawo wani bangare daga ciki wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ku yi jihadi a cikin tafarkin sa ko ku rabauta ashe jihadi ɗaya ne daga cikin ne wasila zuwa ga zuwa ga Allah ashe wasila da ake nufi a nan gurin me tawassuli zuwa ga Allah da me za mu yi tawassuli da ababan da Allah ya shar'anta mana wannan aya ka haɗa ta da ayan cikin suratul isra'i أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه sai ka ɗauki hadisin bukhari na abdullahi dan mas'ud ruwayan abdullahi dan mas'ud da ya fassara wancan aya yace ulaika allazina yad'una su waɗancan waɗanda kafirai suke kiransu suke roƙon su kamar annabi isa kamar annabi uzairu kamar mala'iku kamar waliyai kamar salihan bayi da masu shirka suke kiran su dan neman biyan bukatar su yabtaguna ila rabbihimul wasila su ku suna neman wasila zuwa wurin ubangiji in kai tsani da su su kuma sai tsani kaga kenan su sun tabbatar su ba tsani bane ba dan haka sai suke neman tsani zuwa ga me zuwa wajen ubangiji menene abin da suke tsani da shi wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahdura suna tawassuli zuwa ga wurin ubangiji da me bil khawfi war raja'i al khawf jin tsoron azaba ar raja sa rai wannan dukkan su ibadoji ne da ake neman kusanci zuwa ga Allah da su ma'ana annabi Isa da annabi Uzairu da mala'iku da waɗansu suke tawassuli da su to su kuma suna tawassuli da ayyuka na gari me ya kamata kai kenan kai kuma ka yi tawassuli da me aiki na gari amma ina ma'anar su sun yi tawassuli da aiki na gari zuwa wajen Allah kai kuma ka yi tawassuli da su ka yi tawassuli da su ka ci baya sai aka ce wani salihin bawa ne ai idan ya ba Allah ya zama salihi to idan ya bi Allah ya zama salihi to kuma kai kana so a saka tafarkin sa sai kai ne sai kai irin abin da yayi na bin Allah amma idan shi ya bi Allah ya zama salihi kai kuma sai ka bi shi ya zama shirme kenan ya zama shirme kenan ranar tashin kiyama zai barranta ga barin kai sai ba ruwan shi da kai yake san san ba ruwan shi da kai shi yasa a cikin hadisul qudusi Allah madaukakin sarki ke cewa ma takarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratuhu alayhi ba abinda bawa na zai aikata wanda zan kaunace shi sama da abinda na farlanta duk abinda kake so ka ka wasu da shi zuwa wajen Allah ya zanto Allah ya farlanta maka abinda duk kake neman kusancin Allah ya zanto ne Allah ya wajata maka shi bayan kayi farallai sai ne wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi alaiha idan yake kuma ba zai guce ba yana neman kusanci na da na fulfuli har sai na kaunace shi idan na kaunace shi sai in zama jinsa in zama ganinsa in zama hannunsa in zama tokafarsa me yake nufi in zama masa waɗannan gabbai ma'ana wannan gabbai ba yadda zai yi aiwatar da su sai wajen biyayya ta sakamakon ya zaya da farilla da kome da nafila har ko ka ba farilla muhimmanci ka cika ta cika da ake bukata sai ka cika da nafilfili kuskure ne farilla baka yanta da kyau ka zo kana nafilfili kai da baka da kuɗin abin nan biyan bashi ina zaka samu kuɗin kyauta kuma ka sauke wajibin ka sannan kuma sai kai nafilfili shi yasa ka'ida abin da ake kira wasila shine abin da zaka yi da'a da shi cikin wannan aya duk abin da Allah ya shar'anta ba na wajibi banzan Allah ya sunnanta maka na sunnoni to wannan shine wasilar ka da zai kusanta ka zuwa ga Allah amma haka kawai ka kiyin wannan sai ka kama gangan jikin wani ka ce ya Allah dan wani kai na aljanna to wannan ma'anar sa fa shine abin da muka faɗa can baya cikin karatu Allah fahimtar da mu Allah nuna mana gaskiya ba mu yi kwambinta ya nuna magana ya bayan wa ikon kace mata assalamu alaikum